ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Damuwata kashi na goma sha tara. Na rantse ta yi kaɗan ta kira ki da 'yar kwararo a Bulus, don sai na ga waye gatanta kaf garin Kaduna da kewayenta. A'a kawo, idan dan ni kake faɗa nan daga yau ka daina. saboda na fahimci samuwar lafiyar ka ne ke barazana ke ma mama ki cire damuwa tashin hankali na akan halin da na ganku a ciki ne amma da zarar kun bance da lamarin zan dawo fiye da yadda kuke burin gani na mun cire ka ambata a tare kallon fuskokinsu ne na hango walwala duk da na yaƙe ne amma sai na samu nutsuwa ni ma sai na murmusa duk da yawan tambayoyin da suke dankara a zuciyata kawu ya kunna motar muka hau titi ni kuma na jona wayata a sifikan motar karatun ƙur'anin da na rera mai tsawon awoyi masu yawa ya bayyana a cikin suratul ali imran sosai hakan ya saukar da nutsuwa a zukatanmu musamman ni wacce na lafiya a cikin sid ina bin karatun cike da nutsuwa hakika samun mace mai ilimin addini sama da na boko ya fi komai ka kwanci hankali ga ma'aurata kuma ita ce mace ta gari Kawai ya ambata cikin kallo na murmusa kaɗan tabbas haka ka yake habibu domin ko manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu da mafi alkhairin matar aure to namiji ya auri abociyar addini kaga kenan samun mai ilimin addini na da alamun ita ce mace ta gari Allah ya sa da tana cikin waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata amin na amsa da sauri kallo na yi sai na nuna masa hanya ya mai da hankali kan titin yana sakar min murmushi habibu wace ce sauda ba kunya kawo ya buɗe baki yana ta korowa mama bayanai wanda ni kan lamarin ya jefa ni cikin jin kunya saboda labarin irin ƙaunar da yake mata ne tare da yadda yake jin shigar lamarin a cikin zuciyarsa yake sanar da mama ita kam sai dariya take masa cikin yabawa zaɓinsa zuwa can shiru ya ratsa wurin sai ka mai da hankali kan sauraron karatun ƙur'anin da na ƙure volum don kawo ƙarshen surutun kawo ba jimawa bacci ya ɗauke ni aliyu aliyu ka dai ji rashin darajar da habibu ya aikata wa jininka ko saboda rashin sanin ciwon kai da ƙananan shekarun ta ya maida ta bazawara to wallahi ba mai riƙe masa ya don ba zan yarda ta renanta ba salon jikinta ya lalace a banza a wofi hajiya idan kin ga laifin barawo to ki binciki na mabi sawu domin dutse ɗaya baya amo tabbas zainab ta fi kawo habibu laifi kawunka a gidan ubanwa maza kira shi da habibu tun kafin ranka bai ɓaci ba allah ya taimake ni babbi ranka na amince da matsiyaciyar zaɓin ka ba kai amma an yi shege yarinya mara albarka mai ƙashin tsiya ai wallahi ita ma za ta gani auren habib sai ya gagare ta in dai ina numfashi ba habibu ba zaman aure da mace in dai ba zainab ba saki ukun zaki gyara hajiya ka zuba ido kai kallo aurenta igiyoyi uku rasu za su dawo ba dai tana son shi ba zance ya kare. dan wani ma ya rawa balle dan makaɗi hajiya bin ya za ku koma don ta koma gidan mijinta kanka ake ji aliyu amma ka rubuta kamar zainab ta koma gidan habibu ne ta gama to in kun san za ta koma kada ku ɗiba albarka ta hanyar mai da wannan jaririyar da bata san komai ba ku riƙe ta don allah ba ta da laifi ai idan mun maida ta ne za su gane me muke nufi hajiya idan kuna son gaskiya kada ku aikata hakan domin ina ji a jikina za ku yi da na sani lokacin da ba ta da amfani dama kai kai mun baki aka sake ni to yanzu ka ƙara yi mun wani rashin kunya ki ne janyo miki komai sannan har yanzu ban yafe miki sanadin raba da masoyiyata ba kuma Allah zai bi min haƙƙina ta inda biki zata ba kina jin shi ko hajiya Aliyu zan ɗaga maka nono billahi azim idan ka sake maganar banza a wurin nan na tuba hajiya allah kyauta na gaba na bar ku lafiya zainab a yi ta haƙuri da rayuwa wata rana sai labari da mugun kallo hajiya ta raka shari ya fice daga falon zainab faɗa min gaskiyar lamarin kuma ba na son ki min karya. hajiya ban san ta inda zan fara ba hasashen aliyu ya tabbata kenan baki da gaskiya hajiya ban san me hau kaina na aikata laifin ba alhalin mun yi alkawarin ba zan furta kowa ba idan kuma har na furta to sunan auren mu matacce har abada sai gashi azal ta hauni na furta wanda kishi ne ya min jagoran mutuwa a aure na wani zance ne haka zainab hajiya mu bar zancen nan kawai ni yanzu gidan mijina nake son koma saboda ina son shi ina son shi sosai wallahi ba zan iya rabuwa da habibu ba in na fahimta zancen da kika so bayyana min ne kika ambata masa ba taunawa hajiya yaushe muka yi zancen kin manta Shi ne hujja da kika nuna ba kya son auren aliyu da yarinyar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Na manta wallahi, ashe na furta so biyu kenan. Na shiga uku, aure na ya zama tarihi. Ki nutsu sami magana fahimta Zainab. In ba koma gidan Habibu ne ba ni ba zan samu wata nutsuwa ba hajiya. Kin taba jin inda aka mai da aure da saki uku? To ai na ji kin ce zan koma. Amma ke dai so kuwa ce. To wancan sakaran nake wa burga, dan ni wallahi ban san inda zan maida ki ɗakin ki da saki uku ba. To mu shiga bokaye mana hajiya. Ke Zainab, rabaniyar ba da kiran rufa'i. ban iya ban hanyar sayar da imani a ƙarshe kai wa duniya zuwan zomo ka koma ba wanwan karatun ɗan kama wallahi hajiya ni gobe zan koma ɗaki na da haka ki san abin yi kawai na shiga uku ni jika mutum hudu don allah zainab ki rufa min asiri a samu wani ɗan dattijo ki aura da sharaɗin zaman sati ɗaya za ki iya sake ki kin ga daga nan sai ki koma da sabon aure mai igiya uku ras don dama ita ce hujjar da na rike nake wa aliyu burga a'a hajiya wallahi ba zan auri tsoho ba ya ƙi sakina a ƙarshe na yi ƙarƙon kifi na fito daga ruwa na ƙare a wuta to zainab ya za a yi gidansu za mu je an jima da daddare ki roƙi hajiya inda da baba na san za su fahimta na koma ɗaki na. tunda wasu malaman sun ce saki uku lokaci ɗaya a matsayin saki ɗaya ne tun a wani zamani aka daina amfani da wannan fatawar zainab ni wallahi sai kin maida ni ɗakin mijina dama aike ce kika ziga ni yi wa mahaifiyar su rashin mutunci wai za ta rinka tsoron shiga lamari na ta banni da ɗanta sai yanda na ga dama na yi da shi to gashi nan kin kai ni kin baro kin kuma kasa samo min mafita zainab ni kike wa tijara haka ni wallahi sai kin san yadda zaki yi da ni domin gidan mijina nake son koma babu ruwa na da jan idanunki na iska na shiga uku ni asiya ko dai bakin aljani ne ya shafar min zainab ke ce bakin aljanin hajiya domin komai ya faru duk a sanadiyar hudu, barki ne mara amfani idanu waje take duban zainab wacce ke rafka kuka bakin karfinta wataƙila har makota ma suna jiyo ta ya isa haka to na amince an jima za mu je gidansa ne magana da mahaifansa hakan ya miki eh to a daina kuka ki zo ki karya mu soma zuwa gidan malam isu mai gudun duniya ya duba mana inda nasara a tafiyar ba zan je ba sai dai ke ki je don ni bana iya kallon wannan ƙazamin mutumin ke zainab ki raba da iskancin nan fa don gidan ku malamin addinin gaskiyan kike kira da ƙazami to na fasa zuwa wurin nasa sai ki tafi duk inda kika ga ya miki wallahi sai kin je kuma in ba haka ba na faɗa rijiya na mutu kowa ya huta to na ji zan je amma dan Allah ki daina kukan na haka kada ni ma ki sa ni kukan motsa kai tai kamar wata sauna hajiya ta murmusa cike da tausayinta cikin zuciyarta sai tsine wa habib da dija take domin su ne sila zubewar hawayen shalelanta baba malam hali ban fahimce ka ba shin wai duk tsawon shekarun nan facakan da kake yi da kuɗi duk ba mallakin ka bane ya wuce wai malam kalla Ikon Allah, A dai da gaske auren jari kai da matarka. In ji ubanwa, ubana, malam kala ka daina min irin haka. Na bari ya limaminmu, alhaji mutanen makka bakin madinatul munawwara. Au, abin ya koma iya shege ne? Alhaji malam hadi raha ne. Yanzu dai mu da kan magana da ke cin raina. Eh, faɗi ka ƙara, ni ɗan alhajin ne. Don kawai sunan malam ya danne shi ne, amma kowa yana kallon zahiri a bakina. to mu ma dai Allah ya nufe mu mu je ɗakin Allah nan ko ka daina mana fariya ba fariya ba ce gaskiya ne kake son ka juya zance haka ne alhaji malam hadi yanzu dai mu dawo kan magana nan da ke cin raina to ina sauraron ka amini na ɗazu yaron wurin ka aliko ya shigo yana sanar da maman sauye ya ga me ɗakin ka za su yi tafiya tambaya ta ne. ina za su je garinku a'a yau da rashin daraja ka motsa ne ba wannan zancen ke gabana ba malam kalla ka nutsa ka saurari manufata tare da burina kan dukiyar hurera tunda ta zaɓi wulaƙanta na ta hanyar amshe kayanta ni kuma zan bullo mata ta bayan gida to ina sauraron ka so nake ka samo min irin barayin nan masu sauki ba masu kisan kai ba wanda da zarar kuɗi sun zo hannunta sai na sanar da su su shigo gidan su yi mata ƙarƙaf in ya so sai su kamun na sallame su Ka ga babu yadda za a yi ta gane kuɗin sun da hannuna illa idan na ga dama ne na bata wani abu a matsayin tallafi don rage raɗaɗin talauci ashe kai wawa ne ban taɓa sani ba malam hadi shin ina hankalinka ya tafi da zaka yadda da wannan sakarcin da zuciyarka take kitsa maka to bari ka ji wallahi Allah kenan idan wani abu ya samu matarka ni ne nan zan fara ba da shaidar kai ne sila faruwansa domin na gaji da ka a gare ta shin wai mai taimaka ne haka da zafi da ka zaɓi musguna mata alhalin ga tumakan ka can wanda suka fi cancanta da kai wannan tijarar malam kalla me ya manufarka akan iyali na. babu to in haka ne ka mara min baya na samu wani kaso daga cikin dukiyar nan domin shi ne babbar damuwata kuma akan su na gini tun fil azal dan ban fito neman aurenta ba sai da na bincika kuma na gansa a tare da ita wato shi yasa ashe tarewa ta ba jima ka turo barayi suka kwashe wanda ke hannunta ko wannan ban san labarin ba kai ma kuma za ka yi min shaida ban da hannu a cikin shi ni dai bana shaida zir sannan ina so ka saurare ni da kyau yanzu ba da ba ne da kake sa ni a hanyar bata ka koma gida ka shaƙi barcinka ni kuma na hana na idan bacci akan samun biyan buƙatar ka idan kuɗi sun zo ka ciko min abin da bai wuce na ce fanan kwana ɗaya zuwa biyu ba ya zama kura da shan bugu gardi da kwace kuɗi to yanzu kan kan mage ya waye na tuba da aikin shaidan halali na nake nema domin da kuɗin bokanci na bada arziki da yanzu mun wuce inda muke gama misali na akan ka da yanzu baka sa halak ɗin ka idanu ba da haka shawara ta a gare ka ita ce ka tuba mutuwa zuwa take ba tare da sallama ko ƙwanƙwasa ƙofa ba farkawa kawai za ka ka ganka a cikin kabari mugayen ayyukan ka su zamo abokan hirarka mutuwar malam lawali dai ta zame maka ishara domin a bayyana wa'azi ne mai zaman kansa amma ga imani wai me ke damun ka ne malam kala samuwar nutsuwar ruhi domin mutuwar malam lawali kaɗai ta isa ta zame mana wa'azi mu koma ga Allah tun kafin namu ya kasance wanda bamu san a ya za ta riske mu ba tashi ka tafi na gode da shawara zan duba lamarin sannan ka gyara zancenka ni hadi ba boka ba ne sai dai kai ne boka domin ba inda aka ambaci malinta da bokanci don suna da bambanci nesa ba kusa ba mm. ji dole ne amma yadda ba ta zama dole ba sannan ka sani ba a taɓa canza tuwo suna ko da ko ya kwana sai dai a kira shi da ɗumaman tuwo wani tuwon ba naka ake ji abokina ka ɓace min da gani malam kalla tun da yau da rashin mutunci ka amsa kirana zan tafi amma sai na gama shanye shayi na tukuna domin raba mugu da makami ibada ce makwaɗaicin banza makwaɗaicin wofi kawai jarababbe ban kai ka ba mai neman kashe matasa domin abin duniya kuma jaraba alamun lafiya ne wani ya yi mana in fitsari banza ne ka za ta yi malam kalla za mu kwashi 'yan kallo da kai fa yi haƙuri tsibar da baka ne malam alhaji abdulhadi na manta alkawarinmu na babu wanda zai ji zancen na har duniya ta naɗe to na yi tsit Baba ya ja tsaki tare da miƙewa shige cikin ɗaki. Hakan ya ba wa Malam Kalla damar cika tumbinsa dam da ruwan ti tare da gasasshen nama rago wanda baba ya siyo don toshe bakin abokin nasa ya samo masa mafita burinsa ya cika ba tare da an zarge shi ba. Barin gidan Malam Kalla ya cike da ƙudurin ganin ya rusa duk wani tanadin baba akan mama. Akan hanya yake ta zabga zance kamar mai taɓin hankali. Sabida imani ya soma shigarsa ga barin cutar musulmi. Zan yi amfani da wannan damar na wanke na da na ɗauka a kanki, ne miki turan bakaken aljanu ba tare da yin nazari ba hurera a'a malam kala lafiya kake tafi kana ta magana kai kadai malam isu barka da yammaci barka mu dai malam kalla ya iyalin lafiya kalau madalla ko malam hadi na gida eh yanzu muka rabu to bari in same shi ya aika kirana ne bana nan eh zai iya yiwuwa hakan ne amma wani hanzari ba gudu ba don allah kada ka yadda ya dora ka akan hanyar korar imani ban fahimce ka ba surutun da nake akan hanya yana da nasaba da mugun abin da ya saka na aikata kwanakin baya akan mai ɗakin hurera. wallahi malam isu ina yin nadamar abin da na aikata don haka kai ma ka yi karatun ta nutsu ka dai ga yadda malam lawali ya yi mutuwar allah tar sa ya zazzago kamar na kare fatar jikinsa ta koma kamar ta kada mutanen da suka yi masa sallama ba su fi su ashirin ba duk kuwa da tarin ɗalibansa to wannan karatu ne mai faɗi ga mai ilimi zancen ka gaskiya ne malam kalla amma ni ma lahadi bai isa ya saka na aikata sabo ba abin da baka sani ba ni ne na karya sihirin da aka yi mai ɗakinsa ya san da hakan domin na gargaɗe shi da kada ya sake cutar da ita ta hanyar asiri idan kuma ya sake ni da shi ne domin na ba ta dafa in tsari daga dukkanin wani abin cutarwa idan ko aka sake mata zan ga alama kuma zan mai da lamarin zuwa kan wanda ya yi aikin da wanda ya sa a yi aikin kaga kenan kai da shi ba wanda zai tsira ikon Allah gaskiya na ga ya sauya salon muguntar tashi to Allah ya tsere da ni amin kuma malam hadi bai kira ni ba na taho taraka ne domin in ƙara maka wa'azi akan mugun abin da kuke yi da sunan malinta sai na ji ka gane gaskiya to ina taya ka murna Allah ya sa ka yi tuba na gaskiya ba irin na muzuru ba insha Allah na yi tuban gaskiya idan hurera ta dawo daga tafiya kuma zan nemi izini in je gare ta don in nemi gafararta domin haƙƙinta Allah ba zai yafe min ba madalla Allah ya baka iko amin sannan ina kuma baka shawara da kai aiki da sanin da Allah ya baka ka aikata alkhairi ta hanyar taimakon al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga kai ma Allah ya buɗa maka kofofin samun alkhairi na halali na gode malam isu insha Allah zan gyara kuskure na da kyau bari in karasa gida to sai mun haɗa a tsangaya domin zan dinga zuwa muna ƙara wa juna sani sai ka zo domin wannan abu ne mai kyau suka rabu malam isu ya nufi gidansa cike da murnar tuban malam kala shi kuwa malam kalla tsangaya karatun baba ya nufa don ya bawa jama'a da suka taru suna jiran amsar karatu baba kan na jin fitar malam kalla ya fito ya zauna talaba da kumatinsa can kuma kamar wanda aka mintsina ya miƙe da hanzari ya nufi ɗakin hatsin mama ganin ba komai da a fasace ya nufi ɗakin tumakai na ma bai ga komai ba ya leƙa a kurkin kaji sai ƙananu ya hango babu iyayensu wato ni hurera za ta yi wa jifar bindo ko ta tattare arzikinta ta kai ajiya saboda gani barawo. to wallahi zaki ga tijara kanin idanki domin kwanaki uku zaki yi kida in har kin san daraja aure kuma uwani kamar na yi sadaka da ita ne na gama na rantse da girman Allah ba zan taɓa bata zaɓin ta ba sai nawa yadda kika ɓata min raina ki sai yafi dare duhu idan ko ba haka ba allura za ta tono garma ba damuwa ta bane sallamar awali ce ta katse babu bambamin da yake shi kaɗai. ya jiyo ba tare da ya amsa sallama ba yana auna awali wani mugun kallo awali ya sunkuya da kai yana isowa gaban gabansa ya dan risina kana ce babu barka da yammaci dama na zo na sanar da kai ne 'yan sanda sun kama anas da kamilu bisa zargin suna lalata yara maza yanzu haka suna can za a tura kes din nasu kotu ni ma daga can ne sakamakon lambar waya da suka bayar aka kira ni ko su inna ma ban sanarwa ba sai ni marainin wayan ka kenan ka towo da jiki silil kamar dan daudu ka zo ka sanar min ba haka bane baba to yaya ne sarkin munafukai wanda duk saƙon bala'i ta bakinka ake jin shi ka yi haƙuri baba gani ne da uba ake ado ga dukkanin komai shi yasa na so ma isowa gare ka ko za a samu mafita to ita uwar ba a ado da ita ne ana yi amma ai sai an soma da uba da yake ba ita ta haifi 'ya'yan ba ko ita ce amma baba ka yi nazarin yadda namiji yake jagaba akan komai na gidansa sama da mace to na fahimce ka awalu so kake ka karyata hadisin da ya ce abu uwa so uku kafin abu uba ko ba manufa ta kenan ba baba na san ka san dalilin kawo wancan hadisin a babin biyayya ne ni dai dan Allah ka zo mu je a kashe kes ɗin tun kafin 'yan jarida su so ya haɗa shi lamuran mu su samu na kasu ka gare azumi ya kusa za ka soma tafsiri a babban masallacin juma'a kada zunubin su ya shafe ka ya zama kana kallo wani can ya hau kujerar awalu ka shaida idan na saka hannu aka saki sa anas sunan iyayenku sakakku domin na sanar da iyayensu duk ranar da yaransu suka sake ɗauko mu magana da ta kai kafafuna gidan masu baƙaƙen kaya wallahi a bakin igiya aurensu kuma san amince da haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me yasa baba kake da saurin sakin mata ne yanzu fa da wayo na ka saki mata takwas kenan dan ma wasu ba sa haihuwa da bamu san adadin 'ya'yanka ba dan Allah baba ka janye kalmar sakin nan in ya so sai kai ka fara azumi uku awwal zan saba maka na sake jin kalmar wata yin ka fara daga bakinka a yi haƙuri baba tafi ka sanar da so kayan iyayen naka kafin in so na ci mutuncin su to baba Allah ya ƙara nisan kwana amin Allah ya maka albarka amin duk da bana tare da uwaka amma har kwanan gobe ina girmama mata saboda fitowarta daga babban gida masu tarbiyya wanda ya sa ka zamo zakka a cikin 'ya'yana ta hanyar yi min biyayya da gudun ɓacin raina In sha Allahu kai ne magajina ba ɗan zamanancin mu da sir ba ba amin ba Awali ya furta hakan cikin zancen zuci a zahiri ko sai ɗan sake risinawa yana faɗin godiya nake baba bayan fitowarsa baba ya zauna akan turmin da ke tsakar gidan ya zabga tagumi idanunsa jajir ya rasa ta inda zai soma domin lamarin ya taɓa ruhinsa burga kawai yake wa awalo amma lamarin ya jefa cikin bakin ciki matuƙa sai ga hawa yana bin kuncinsa ba tare da ya ankara ba ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mene wa Allah yake jarabta ta da masifu kala-kala hana ruwan wani ya tafasa shi yasa naka ya kasa yin ko ɗumi a'a ba haka ba ne akan hurera ba zan taɓa shiga ibtila'i irin haka ba saboda ita ma tana tare da guntun kashi da haka dukkanmu ya kamata mu fuskanci ibtila'in ko ma nata ya funawa domin ni ita nake yi wa laifi amma ita ubangiji ta sabawa ta hanyar watsi da zumunci ka manta shi yana yafe laifin da aka yi masa amma baya yafe laifin da aka yi bayansa har sai idan wanda aka aikata wa ya yafe miƙewa tsaye ba tare da ya ba zuciyarsa amsa ba kamar yadda ya bata dazan ya shiga kai da kawa a tsakar gidan yana ta faman jan tsaki babbar damuwa ta kuɗin da zan batar akan wa'annan yaran masu kama da 'ya'yan gaba da fatiya kai wallahi dole in kai su gidan horo a ladabta min su tunda sun zama dabbobi masu haike wa junansu ganin yana ɓata lokaci sai ya saka babbar rigarsa tare da sabunta rawaninsa ya fice cikin aro kamalawa da yake bada kama a ciki yana fi police station ɗin idanunsa jajir a'a anya wannan malam ɗin kuwa malamin ne in ko malamin ne